السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سدامي درسي نتري لأربعين دقيقة أتكين كراتم نا رياض الصالحين نا الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه يو أشرين دبقي قوة بالقيدة إجراء دبو دريه دو دا أربعين دبقي wadda ta yi daidai da sha biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida ta miladiya za mu tashi babi na ɗari da arba'in da ɗaya kamar yadda yake darasi na ɗari da arba'in da ɗaya babu ma na ɗari da arba'in da ɗaya babu bayani anna sunnata idza qila lil musta'din man anta an yaqula fulan فيسمي نفس فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها يتوات باب بيان cewa sunna in aka ce ma mai neman izinin shigowa aka ce masa man anta wane ne kai ya ce wane wato ya faɗi sunansa fayusammiya nafsahu fayusammi nafsahu ya ambaci kansa da abin da aka san shi da shi minismin na suna ko alkunya da kuma kar karhancin mutum ya ce ana ni ne ni wani hauha da makamancin wannan wanda yake babu bayanin bayyana ko ciwaye babu bayanin ambatan suna wani ya daga cikin ladabin isti'iza ladabin neman izinin shiga waje kun ga wannan ladabi ne na mu'amala na zama na zamantakayya inda nuna addinin musulunci ya zo ne ya zamanto addinin birni eh, addinin taro addinin birni ba addinin kowa ya ware ba a shiga cikin jama'a ba addini ne na jama'a to الحديث الرابع والسبعين بعد الثمانمائة حديث نتري تقود سبعين دهولو عن أنس رضي الله عنه لقى أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء a cikin hadisin nan nasa mashhuri a cikin tafiyar dare da ake da annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ake sanita da isra'i ita ce wadda aka yi daga makka zuwa baitul maqdis mi'raji kuma daga baitul maqdis zuwa sama ta bakwai ita ce saboda haka ake hada biyun al-isra'u wal mi'raj to a cikin wannan hadisin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma sa'ida bi jibrilu ila sama'i duniya fasafta sannan jibril ya hau da ni zuwa ga saman duniya wato sama ta farko sama makusanciya fasafta sai ya nemi a buɗe masa faqila man haza sai aka ce wane ne wannan qala jibril sai ce jibrilu ne qila wa man ma'aka wa ke tare da kai qala muhammad yace muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ثم فائد إلى السماء الثانية فاستفتح sannan ya hau zuwa ga sama ta biyu ya nemi a buɗe ƙila man haza aka ce wane ne wannan ƙala jibril ya ce jibril ƙila wa man ma'at wa ke tare da kai ƙala muhammad sallallahu alaihi sallam wa salisatu wa rabi'atu wa sa'iruhunna da ta uku da ta hudu da sauransu wa yuqalu fi kulli bab fi kulli babi kulli sama ana ce masa a babun a kofar kowace sama man hada wane ne wannan sai ya kulu jibril muttafaqun don ga wannan ai shahidi ne akan wannan idan jibrilu an yi masa haka an tambaye shi wane ne ya faɗi sunansa ya nuna kan cewa wannan shine sunna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hikaya kuma jibrilu yana abin da suka kasance a kai in har aka bamu labari ya nuna kan cewa wannan shine hadiyun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shine ne koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce mu ba mala'iku bane ba za mu koyi da shi ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dai dan yi koyi din tunda kamar yanda ya zo da Allah ya halicci annabi Adam yace je ka wajen wancan taron na mala'iku kai kai musu sallama ka ji sallamar da za su yi maka ka ji gaisuwar da za su yi maka ita ce gaisuwar ka da kai da zuriyarka ko to kaga tunda an ce ya koyi da mala'iku ya ji abin da za su faɗa to haka ma wajen isti'izani sai ai koyi da mala'iku wa na bi zarrin daga abu zar anitawa wa salisati wa rabi'a wa sa'irahunna arsali eh? ko zai ya ce sun masa'ida eh, su a nan ma sun masa'ida ila sama isaniya wa salisa wa rabi'a wa sa'ira hunna haka ya ce yukalu fi kulli sama'i min haza fa man haza fa yaqulu jibril to ai wannan da yake dama istisari nawawi yayi abinda ke cikin naku din zai fi sun masa'ida ina sun uh, إلى الثانية والثالثة والرابعة والثالثة والرابعة haka ko? to haka ma nufar dalilul falihin shi ma nufarsa haka take وعن أبي ذر دق أبو ذر رضي الله عنه جندب ابن جنادة قال خرجت ليلة من الليالي نافت نافت a wani dare daga cikin darare fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yamshi wahda sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana tafiya shi shi kadai faj'altu amshi fi dhilli al-qamar sai na hadu ina tafiya a cikin inuwar inuwar wata wato ina ganin inuwarsa ta wata ina binta faltafat sai ya waiwaya fara'ani sai ya gani faƙala man haza sai ce wani ne wannan faƙultu abu zar sai nace abu zar muttafaqun alayhi kaga sai faɗi sunansa kuma annabi sallallahu alaihi sallam ya masa ikirari akan haka wa an ummi hani daga ummu hani binta أبي طالب رضي anha عنها tace تتي أتيت النبي alaihi الله عليه وسلم وهو wa وفاطمة tasturuhu nazo ma annab sallallahu alaihi wasallam alhali yana wanka fatima kuma tana masa sha'a wato masa shinge sai masa ta fitirce shi da shinge da mayafi haka ta fitirce shi faƙala man hadhi sai yace wace ce wannan Faɓultu um, ana ummu Hani, wuce um, ni ce ummu Hani, wuce mar bi ummi Hani? Murtala Fagun Aliyu, wani ya gabata da ɗari na ɗari da sittin da tara. Wa an-jabirin rabi anhu qal, daga jabir Allah yadda da shi qal. A taitun Nabiya Sallallahu alaihi wa sallam na zoma annab Sallallahu alaihi wa sallam faɗaƙa ɓatun Bab, sai na ƙwanƙwasa ƙofa. faƙala من هذا sai ce wane ne wannan فقال ana faƙala ana ana ta annahu karihaha kamar ya wannan wato inkari ne ka to kaga shine wannan ya ce hancin mutum in an ce wane ne ya ana to wannan a a mutlaka ne ko kuwa sai inda kake tsammanin ba a san sautinka ba eh? ko ina ko gidanka ne ka zo aka ce wane ne da ce ni ne an san mai gidan ne eh? sai ka ce kai ne mai gidan eh na'am a daukan murya in za a gane in ka san za a gane muryarka to yawa to wannan shine mahallin hukuncin idan ka san za a gane muryarka dole ne sai ka faɗi kan cewa ga sunanka makruhi ne ka ce ana in ka san za a faɗi za a gane sunanka eh ya aka yi kasan zai iya saunin sautin muryar jabir ana haɗuwa kullum da kullum ne saboda abin da ya sa akwai ihtimalat da yawa waɗansu suna cewa dalilin menene illar da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa kamar nau'i na inkari kamar ya nuna karhancin haka to waɗansu sun ce saboda cewa ni ne akwai nau'i na rashin tawalu hmm? domin ya ji wato kamar ya ai ba zai faɗi sunansa ba ba zai faɗi sunansa ba tunda in ya faɗi sunansa kamar akwai rashin faɗan wato ana ɗin da ya ce akwai nau'i na ɗan takabburanci Ko da ke waɗansu malamai sun yi inkarin wannan sun ce la yuzannu ba za a tsammaci jabir zai yi takabburanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai kawai a ɗauke shi akan cewar wato bai san koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan ba saboda haka da yayi haka to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin abu wanda yake ba daidai ba ya kyale saboda haka sai ya nuna in karhancin sa akan wannan yake ana ana wato ma'ana haka zaka faɗa ka ce ana ana wa wane ne ana din wato baka bayyana ba baka amsa tambayarsa ba baka amsa tambayarsa ba hmm. to amma idan ya zamanto cewar an san muryarsa to za ka iya cewa ana ladabin ka faɗi sunanka domin a cikin faɗin sunan akwai tawalu. akwai tawalu ko gidanka ne ma aka ce wane ne da ce mai gidan ne <laughs> wai Allah ya ji kan sarkin Kano Ado wata yana zaune a ofis sai ya kan Kano Aminu lokacin yana wambai sai ya zo sai ya ce masallama ya mai gidan yana nan ne <laughs> ashe yana ciki yana jinsa sai da zai fito yake kuma a daina ce mana masu gida mu masu gari ne <laughs> eh a mai gida mu masu <laughs> na'am eh eh na'am eh ba mun karanta ba in ka shiga gida babu kowa ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin na'am eh eh eh a gidanka ne ke kane ni izini za ka shiga ai kai ne za a nemi izinin ka amma ba kai za ki nemi izinin shiga ba amma sun kulle maka kofa a ka kwankwasa sai suka ce waye to a nan wajen sai ta faɗi cewa sai ne mm. to wannan kun ga a cikin nan akwai kwankwasa kofa ko fadaqatul ba ya kwankwasa kofa shi ne malamai suke cewa wannan la'alla kafin ayar isti'idani ta sauka ne inda isti'idani ai da sallama ne amma shi sai kawai ya kwankwasa kofa to aka ce wannan bai ayyana ba to yi inda yake in yayi ya yayi sallamar ba za a ji ba sai dai kwankwasa kofar saboda haka a addak shine buga kofa kwankwasawa hmm. a dabtul fulfuli kun san kamar in ka sanya akwai abin nan menene abin nan da wannan malamin hadisi nan na basara yake faɗa da fulfuli wato ka sa tattafe ka buga a cikin kirmi na karfe haka to wannan shi ne dak saboda ka bugu ne da karfi to wannan ya za a yi a jama'a shi da hadisin da buhari ya ruwaito a cikin al'adabul mufrad cewa kanu ya ƙara'una babahu bil abafir sahabbai sun kasance suna kwankwasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kofa da yan yatsu da yan yatsu saboda isa matuƙa wajen girmamawa da ladabi to wanda to ya za a a me za mu dauki na jabir kaga dai da ɗan yatsa wannan ba da ba da ne kwankwasawa ƙarfi karfi fi wannan karfi to ya za mu dauki aikin jabir da yayi na'am a'a an ce su haka suke yi da ɗan yatsa suke kwankwasawa kwas kwas kwas Ka kaga ai ba ba bugu ne da karfi ba haka da ɗan yatsa haka saboda ladabi da girmamawa da jin nauyin annabtar sallallahu sama yaya jabir kuma ya yi dakka Eh. na'am to ya ba masa inkari ba wato an kyale shi wato daga baya ne suke yin a haka wato sai daga baya suka gano martabar annabi sallallahu alaihi wasallam da su rinka yin a hankali ma yasir hada wannan jawabin bai yi ba a ah, daban ne ya ƙara'una babahu bil abafir ai sun fayyana bil abafir Ƙwanƙwasawa da kofa daban yake da dab daf kalbab ah. san wannan shi za mu ɗauka cewa watakila inda yake da nisa inda ba zai ji ba inda ya ƙwanƙwasa inda ya kwankwasa da ɗan yatsa da aka sai ya bubbuga da ƙarfi da aka shi ma haka ɗin wannan shine ladabi idan kasancewar za a iya jinka to karka je ka rinka dukan kofa malam kamar za ka karya ta hmm. a kan waɗansu haka suke wajen kwankwasa kofa na'am a to kasan a wani gida ne ya je sami shi ko kusan a wani waje ne ya je sami shi asalan dai an ce ya je ne akan ya tambaye shi kan batun bashin mahaifinsa bashin mahaifinsa abdullahi bin haram sun san ya yi shahada a lokacin yakin uhud ya yi shahada ya bar shi da da karni mata takwas da kuma bashi ya je ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan biyan bashin to shine a wannan za a ɗauka a gida ɗin ne amma kuma aikatan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakunan da yawa ko ɗakunan matan hmm. ala ayi halin wannan shi dai hanya mafi sauki na jam'i cewar a a a kamar idan ya san cewar in ya kwankwasa da ɗan yatsa ba za a ji ba to babu laifi ya yi gwargwadon yadda za a ji gwargwadon yadda za a yi ba kuma ta hanyar da zai kawo a da zai kawo a tsangwama ga mutum ba Ko a tayan masa da hankali wani bugun kofar sai a tayar mu da mutum hankali in bacci yake yi ya zabura daga baccin aiki ga cikin haƙƙinsa na watakila kai ya kama ciwo saboda aka bi irin wannan abin dubawa ne to karshen babin kenan babu istihbab tashmit al-atif idha hamida Allah ta'ala wa karahiyat tashmitihi idha lam Allah ta'ala wa bayan adab at-tashmit wal-utaf wat-tafa'ul yace babin a soyarwar ayima wanda ya atishawa tashmit shine a gaishe shi wato a wato ai masa gaisuwa a tashmit shine wato gaishe da wanda ya atishawa yi masa gaisuwa ta musamman ta ce masa yarhamukallah shine abinda ake nufi da atashmi. tashmit idan Allah ta'ala amma da sharadi idan ya gode ma Allah ta'ala wa karahiyati tashmitihi idan lam yahmadillaha ta'ala da kuma karhancin a gaishe shi idan bai gode ma Allah ba da bayanin ladabin yadda ake gaishe da wanda ya atishawa din da kuma abin da ya zo a kan shi shine hamma wana bi huraira ta radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama qal cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha hibbul utas wa yakrahu at-tasa'u Allah yana son atishawa kuma yana kin hamma fa idza atafa ahadukum wa hamidallah idan ɗayan ku ya atishawa kuma ya gode ma Allah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu kalla to haƙƙi ne akan kowane musulmi da ya ji shi ya ce da shi kalla Allah ya ji kanka wa amma tafa'ub ita ku hamma ka inna ma huwa min daga shaytan yake fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falyaruddahu mastafa'a to ya ije shi ya kawar da hammar gwargwadon ikonsa fa inna ahadakum idza tasa'ab domin ɗayanku idan yayi hamma dhahika minhu shaytan sai shaydan yayi masa dariya sai masa dariya to wannan ya nuna ladabin a shi cewa gaishe da mai yin atishawa mai yin atishawar an kayyade da idan ya gode in yace alhamdulillah shin cewa alhamdulillah din nan ne hukuncinsa nan an ce idan ya yi atishawar ya ce alhamdulillah a ce masa yarhamukallah to a mai hukuncin cewa alhamdulillah idan mutum ya yi atishawa ya zo a cikin a cikin sunanin nasa'i daga hadisin salim ibn ubay idza atasa ahadukum in dayan ku yi atishawa falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal aw alhamdulillahi rabbil alamin wa an ta'ifatin yaqul alhamdulillahi rabbil alamin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma ya ce alhamdulillahi ala kulli hal to wannan ibn al-battal ya ce a tsaya akan alhamdulillah kama fi hadisi abi huraira al'ati ba da babai hmm. wanda zai zo hadisin abi ta radiyallahu anhu shine wannan hadisin da muka karanta idza hamidallah fa idza tataba fa hamidallah amma kari akan wannan kari akan wannan ya zo daga waɗansu malamai kamar ya ce alhamdulillah ala kulli hal bal ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud da kuma a cikin hadisin sayyidina ali man qala inda aqasatin sami'aha wanda yace yayin da yaji atishawa alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal cewa wanda duk ya faɗa haka yace alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma ala kulli halin ma kana alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin ma kana lam yajid waja wala al'udhuni abada to ba zai ji ciwon a ciwon turmi ba ko ciwon kunne har abada wa hada mawquf wannan mawqufi ne رجاله ثقات امن تتوني فكر ويتوشي ومثله كما روانا مجنة لا يقال من قبل الرأي باع فتنسى الرأي فله حكم الرفع دعاك باع باش حكم الرفع نعم هو a'a saboda kwatankwacin sa ba za a faɗe shi da ra'ayi ba sai sa yake da hukuncin rafu ba hadi ba ne kun gani ya kari dai ya zo gaskiya kun ga ga Abu Qala Abu Ja'far Tabari fi tahzib bi sanadin la ba asadihi an ummi Salama qalat tace wani mutum yayi atishawa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce alhamdulillah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi yarhamukallah sai wani kuma ya atishawa sai ce alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace irtafa hadha ala hadha tisa asharata daraja wannan yafi wancan daukaka da daraja goma sha tara sauran wannan dalilai ne akan cewa babu laifi idan mutum ya ƙara akan alhamdulillahi din haka dalika daga hadisin rifa'at bin rafi' yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne shawa sai yace alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda yayin da ya sallama sai ce wane ne yayi wannan maganar sau uku ya faɗa fa qultu ana nace ni ne fa qala wallazi nafsi bi yadihi laqad ibtadaraha bid'atun wa 30 malakan ayyuhum yas'adu biha Eh, wato mala'iku talatin da 'yan kai sun yi gaggawa don su rubuta suna gaggawa wani ne zai ɗaukaka wannan kalmomin amma wannan akan sami Allahu liman hamida kai ya zamanto hadisi ne ma'alul kai ya zamanto hadisi ne ma'alul wannan <laughs> na'am eh Eh, suna eh, suna isti'aza ba eh, ya zo ai a cikin kutubul adab a cewar mutum yayi a isti'aza za mu zo insha Allah bari mu karasa a ƙarshen babin sai mu ambata mu ga abubuwan da ibn hajar ya kawo a cikin gashi nan ai hadisin zai zo a ƙarshe وعنه daga أبو هريرة دي عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه idan atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah in dayan ku yayi atishawa yace alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu dan uwansa ko abokinsa yace da shi yarhamukallah Allah ya ji kanka fa idan yar yarhamukallah idan yace masa shi kuma yarhamukallah falyaqul shi kuma yace yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku ya gyara wato zuciyarku Allah ya shirye ku ya gyara zuciyarku ga addu'ar kenan shi kuma da zai kun gani a cikin aiki guda ɗaya haka za a yi majuna addu'a to dan haka sai alheri ya yatsu a cikin al'umma rawahul bukhari wa nabi musa daga abu musa al-ash'ari qal سمعت رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله yana cewa idan atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu idan ɗayan ku ya atishawa ya gode ma Allah to ku yi masa gaisuwa fa in lam yahmadillah in kuma bai gode ma Allah ba fala tushammituhu to kada ku gode kada ku yi masa gaisuwa to wannan yana daga cikin dalilin da malamai suka ce ka ce ma wanda ya atishawa yarhamukallah wajibi ne kuma wajibi ne aini wajibi ne aini akan kowa ba kamar sallama ba ne dai idan ɗaya ya amsa ya ɗauke ma sauran shi idan mutum ya atishawa kowa ya ce masa yar kalla wannan faɗin wajibi ne in ka bai yi ba to kada ka faɗa wato makruhi ne ka ce masa yar kalla don ya zama to ukuba a kansa cewa ya yi atishawa bai gode ma Allah ba saboda ita atishawa ni'ima ce ita adishawa ni'ima ce saboda abin da yake faruwa yayin atishawa na wato tsarkake magudanar iska eh, magudanar iska da yake yi da kuma hutu ga kwakwalwa duk a cikin atishawa akwai shi saboda haka ya dace mutum ya gode ma Allah akan wannan ni'imar to in ya gafala bai gode ma Allah ba to ku kuma karku yi masa addu'ar rahmar Allah Uku ba a gare shi na'am eh, eh, za mu zo a kai wai cewa idan mutum ya shawar hassa a in har guda uku sai a ce shafakallah ko ya a cikin kutubul adab amma ban gani ba ko akwai hadith a kansa wai ibnu umar wataran yana cikin masallaci sai wani mutum ya atishawa a can gefen masallaci sai ibn umar ya ce yarhamukallah in kunta hamidtallah <laughs> ya ce to yarhamukallah in ka kasance ka ce alhamdulillah <laughs> to wai da aka ce wanda bai gode ma bai yi alhamdulillah ba kar a yi masa yarhamukallah wannan hannun haramun ne ko kuwa makaruhi ne na'am na'am eh ukuba ne gare shi to amma wato idan kai ka saba ma Allah ka aikata haramun na'am eh to me dalilin cewa makaruhi ne eh to a wannan ai istihadin eh, ibn Nawawi ne amma me dalilin daga hadisi nan ma ka gani wa illam al-jumhur cewa sun ce makruhi ne na'am fa in lam yahmad fa in lam yahmad Allah fala tushammituhu eh to dai ce fala tushammituhu wannan hani ne na haramci hmm? karhanci ne mai dalili Thank you. wato babu a sai dai kawai in za a ce hani in ya zo a babin adab ana daukansa akan karhaji sai dai za a amfani da wannan ka'idar amma zahiri zahirin lafazi haramun ne zahirin lafazi hani ne ake falatu shan mutu me ya sarrafar da hannun daga haramci zuwa karhanci hmm? a ina ji to su malikiyan ai ba shari'a suke ba ai su kansu iskin baki suke ko suna da dalili me dalilin su na ɗauke hannun daga haramci zuwa karhanci eh shi ne a in akwai wanda wai ai abin nan a duba a gani ai umar ai ba ne ba ukuba ah, ai ukuba ukuba ba lalle ita ce ba lalle sai da an faɗi ukuba karhanci haramci yake tabbata ba to wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah yadda da shi qal atasa rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wadansu mutane biyu sun yi atishawa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fashan mata ahadahuma walam yushan mikil akhar sai ya gayar da ɗayan bai gayar da ɗayan ba fa qala alladhi lam sai wanda bai gayar da shi ba yace atasa fulanun fashammatahu wane yi atishawa ka gaishe shi wa tastu falam tushammitni ni kuma na yi atishawa ka gaishe ni ba fa qal hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah wannan ya gode ma Allah kai ko baka gode ma Allah ba muttafaqun alayhi to haka dole na karfafa eh haramci da mm. eh aikace wa nabi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya da shi qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan a atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw gabba biha sautahu shakkar rawi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya atishawa sai ya sanya hannunsa ko tufarsa akan bakinsa wa ba kuma ya sassauta aw gabba ya wato ya ya ya ya ya yinke ya matse biha sautahu sautinsa eh, karya irin abshawar nan da za ka ji mutum ya yi ihu abshawar in ya tashi eh, shakkar rawi rawi ne ya shakka cewa ya hafaza sautahu ya sassauta muryarsa ko ka cewa ya gabda ya rintse ya matse muryarsa almuhim ba a so mutum ya sakankance wajen fitar sauti sai ya rufe bakinsa don in sautin ma ya zo sai ya zamanto rufe wadda ya rufe bakin da ya yi ya rage sautin wannan ladabi ne na'am eh <laughs> آه، وترى آه، الأوزائي wani mutum ya yi atishawa a wajensa bai ce alhamdulillah ba sai ce wanda ya atishawa wai me yake cewa ne sai ce alhamdulillah sai ce yarhamukallah na wani musa daga abu musa al’ash’ari radiyallahu anhu kala ya ce kanal yahudu ya ta’afa suna inda rasulullahi sallallahu alaihi sallam yahudawa sun kasance suna atishawa wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya rujuna an ya kula lahum ya rahamu kumulla suna kauna suna fata ya ce da su allah ya ji kanku sai ya kul ya haji kumullahu wa yuslihu balakum shi kuma sai ya ce ya haji kumullahu wa yuslihu balakum allah ya shirye ku ya gyara zukatanku rahu abu dawud da tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa ana bi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri qala radiyallahu anhu qala yati qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kama zalla sallallahu alayhi wa sallam yati idza tafa'aba ahadukum inda yayi hamma falyumsik bi yadihi ala fi to ya kama bakinsa da hannunsa fa inna ash-shaytana yadkhul domin shaytan yana shiga shaidan yana shiga cikin jikinsa a lokacin at a wato hamma shi ya gabata muka ji annab sallallahu alaihi wasallam ya ce mina shaifan. daga shaitan take na'am matsarar shaidan. ma'anar ne ma'anar cewar daga shaidan take ma'ana yana yarda da ita ai shaidan yana so ya ga mutum yana hamma domin hali ne wanda surarsa take canzuwa har sai je ne masa dariya ah, sai je yana dariya in ya gan shi ka mutum yana hamma inda za ka ɗauki mutum yana hoton mutum yana hamma ai ba zai fi daɗi ba ah, ah. to saboda wannan ake cewa kashi daga shaidan take wato yana son haka yana son ya gaɗa saboda tsananin kiyayyar ɗan adam ga shaidan mm, ɗan adam kyakkyawa ne saboda haka duk abin da yake zai munanta zai muzanta shi ya munana kamar sa sai dan yana so saboda mugunta da adawa da yake da ita to shi yasa din idan mutum zai yi sai ya rufe bakinsa dan ya rage jirkitar kamar kuma saboda abin da yasa kuma daga cikin abin da yasa aka ce wato aka nasabta ce zuwa ga shaidan cewa a dukkan wani abu kyakkyawa ana nasarta shi zuwa ga Allah dukkan wani abu muna ana nasarta shi zuwa ga shaidan domin shi ne wasu ɗarsa to shi kuwa ita ku hamma tana ita take kawo kasala hmm. ita ku kasala daga wasu ɗar shaidan ce to shi yasa kuma tana nuna raguwar nishaɗi to shi yasa aka danganta ta zuwa ga shaidan hmm. kuma saboda sharrin ita hamma wato tana harbin wanda yake tare da shi in kai yanzu in kana zaune tare da mutane ka fara hamma duk wanda yake wajen shi ma sai ga ya fara to an gani ke dan din kenan hmm. to shi yasa aka ke din to abinda ake nufi da falyaruddahu mastafa'a wato idan ta zo yayi kokarin yayi raddin ta gwargwadon ikonsa ah, dan saboda ya rage wannan tasirin na shaidan ya ce ibn arabi ya ce ya kamata mutum ya haɗiye hamma a kowane hali amma musamman a cikin sallah an keɓance lokacin sallah domin shi ne mafi cancantar halin da ya kamata a ije wato hamma saboda in mutum ya yi hamma zai fita daga cikin daidaituwar hai'a da kuma karkatar halitta to sannan akwai wani hanin ya zo wajen hamma ya ce wala ya awi kada ya yi wato a a a wato irin kukan kare kamar yadda kare yake kuka wajen hamma irin wannan ihun nasa eh hamma tana da wannan eh to kada ya yi domin wannan shine idan mutum ya wuce iyaka ya sakankance wajen yin hamma to haka zai yi kama da kare da to a cikin nan ne zai zamanto inda hikimar lokacin da ake gane can cewa shaidan yana yi masa dariya da in ya shiga cikin wannan halin ya yi wannan ihu irin na shaidan sai kanka za ka yi kanka dariya to su yasa ake cewa kada mutum ya amma shiga shaidan ce zai iya yiwa shiga ce hakika to tare da cewa shaidan duk da yake yana gudana a cikin dan adam gudanar jini sai dai ba zai sami iko ga mutum ba matsawar yana cikin ambaton Allah to shi ko mai yin hamma a cikin wannan halin ba zikirin yake ba don haka shaidan sai ya samu shiga cikinsa hakikatan ya cutar da shi tunda da yana ambaton Allah ba zai iya iko a kansa ba to shi a kuma zai iya daukan cewa wato shigar saɗin wato ya samu halin tabbata tare da shi to amma umarni da aka ce mutum ya sanya hannunsa akan bakin to shine idan ya zamanto idan ya tashi bude baki domin hamma to ya rufe bakin nasa da hannunsa haka kuma in kuma ya matse bakin yadda ba zai bude ba ya zamanto ya ki bude shi din dalilin yin hamma to a maimakon kuma sanya hannu zai iya sanya tufa da kwatankwacin wannan wannan ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah to daga cikin abin da ake umartar mai atisha mai hamma da shi in yana cikin sallah to ya kame daga karatu haske ya gama don saboda kada ya canza tartibin kira'a daga mutum yana hamma yana karatu aiko waɗanda akwai waɗanda wato akwai waɗanda daga lokacin ana sallah ana ana ana wuturi ana amin din nan sai ga suna amin din suna hamma ana hamma da amin hmm. Koyaushe yaushe in naji suna yi kula in naji in aka yi sallama sai na gaya musu yake kai amin din gara kai shuru kar kai da hamma dan zaka ka canza ta daga yanda take ka ga abin da suke faɗa in kira'a ce ka kame kar kai kira'a a lokacin ya zo a cikin tarihul kabir na al-bukhari daga mursal din yazid ibn al-asam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba hamma ba kama wannan mursal ne yace abin da yake karfafa wannan shine cewar ita hamma daga shaidan ce tun da ku daga shaidan ce ba mamaki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yi bal maslama ta bin abdul malik ibn marwan yace ma ta sa'aba nabiyun qat ba wani annabi da ya taɓa hamma shi maslama adraka ba'd as-sahaba wa huwa saduq a cikin ashifa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya miƙa li'annahu min ash-shaytan wallahu a'lam Ah. na'am baya hamma baya riga amma waɗannan duk hadisai ne maratil eh, maratil ne ne na isti'aza na isti'aza lokacin tafa'ub ko hmm. eh, bari mu ga abin nan to babu al musafahati inda liqa babu mustahabbancin musafaha shine gaisawa da hannu inda liqa lokacin haduwa wa bashashatul wajh da sakin fuska yin yin wato albishir murmushi eh wa taqbil wa taqbil yadi ar-rajul salih da sumbatar hannun mutum salihi wa taqbil waladihi da ko mutum ya sumbaci ɗansa a ‘ya'yansa wato shafakatan saboda tausayi wa mu'anaqatul qadim da rungumar wanda yake alqadimu min safar wanda yazo daga tafiya wato wata akama wuyansa a rungume shi wa karahiyatil inhina da karhancin sunkuyawa sunkuyo wa nabil khattab daga abul khattab qatada ta bin ama kenan qala yace qultu li anas yace nace da anas akanatil musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shin musafaha a gaisuwa wato da hannu gaisawa da hannu ta kasance a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kala na'am yace na'am Rahul bukhari wa an anasin daga anasin dai radiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul yaman yayin da mutanen yaman suka zo kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad ja'akum ahlul yaman mutanen yaman sun zo muku wa hum awwalu man jaa bil musafaha sune farkon wanda suka zo da gaisuwar musafaha hmm. wa anil bara daga al ibnu ibn azib qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim man za'ala sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimaini yaltaqiyan fa yatasafahan illa gufira lahumma qabla an yaftariqa babu musulmi biyu da za su hadu su yi musafaha da juna face an gafarta musu kafin su rabu da juna gani wato dai alheri ne da yawa a cikin wannan gaisuwar wa an ana sin rabu amma munan sai ga an miƙa maka sai ga an yi haka <laughs> saboda al'ada Ta wannan al'adar barinta ake yi a hankali ta so mata tafiya a hankali ta so mata tafiya ta fada ce har yanzu bata tafi ba wa anil bara na'am wa an anatin daga anas radiyallahu anhu qala yace qala rajulun wani mutum yace ya rasulullah yace ya rasulullah ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqahu ayan hamila yace mutum zai mutum da mutum ɗaya daga cikin mu zai hadu da dan uwansa ko abokinsa zai sunkuya masa ne wato al-inhina shine sunkuyawar kai da baya ka rusuna zai rusuna masa qala la ya ce a'a qala ta zimuhu wai yuqabbiluhu to zai kama shi ya sumbance shi qala la ya ce a'a qala fa hudu da yadihi wai yusafihuhu to ya kama hannunsa ya gaisa da shi musafa ya musafa da shi qala na'am ya ce na'am rahu tirmidhi wa qala hadithun hasan ce hadisi ne hasan wa an safuwan ibn assal daga safwan ibn assal radiyallahu anhu qala qala yahudiyyun li sahibihi wani ba yahudi yace ma abokinsa idhab bina ila hadha an-nabi zo mu tafi wajen wannan annabin fa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sa'aluhu an tisi ayatin bayyinat sai suka tambaye shi a kan ayoyin nan guda tara bayyanannu wanda Allah ya ba annabi Musa fa zakara al ila qawlihi sai an bace hadithin har zuwa fadin faqabbala yadahu wa rijlahu sai suka sumbaci hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kafarsa wa qala suka ce nashhadu annaka nabi mun shaida cewa kai annabi ne rahu tirmidhi wa ghayruhu bi asanid sahiha Don ga suka sumbaci hannunsa sallallahu alaihi wa sallam. wannan ba da kafa ila qawlihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa rijlahu sai babu ataka na'am akwai ko babu eh, eh hadisi ne mai tsawo ta gane sai ya yanke ya kawo mawabi ushahid ka fahimta فقبل فقبل مسند الإمام أحمد فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي من شهدات شوى كي النبي نعم بنجبأ ايه eh haka ne na'am eh a ba hususiya ba ce shi sa nawawi ya ce mutum salihi salihi na'am kamar malami kamar mutumin kirki malami eh kamar mahaifa ga risala ta ibnul al-muqri ar-rukhsatu fi taqbil al-yad li abubakar muhammad ibn ibrahim ibn ali ibn asim ibn zadan al-asbahani al-mashrur bi ibn al-muqri ga abin nan ga hadithin wannan ibn abbas wanda ibn abdul bar ya kawo cikin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi hmm? da ya sumbaci hannun zaid ibn sabit uh, ga shi ga wannan abu malikin al-ashda'i tsunki da abdullahi ibn abi aufa ya ce na wilni ya daka ba na hannunka allati ba ya a biha rasulallah sallallahu alaihi wasallam wanda kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya a da shi fanawala ni ha sai ya bani hannun faqabbaltu ha sai na sumbaci hannun eh neman albarka hannun da ya mu baya a da annabi sallallahu alaihi wasallam to kai ne suka ga sahabi eh. ga kissar wannan kuma ya kawo a kuntu inda abi harun al-abdi fa dakhala alaina ayyub as-sakhtiyani muna wajen abu harun al-abdi sai ayyub as-sakhtiyani ya shigo wajen mu fa sa'alahu an shay ya tambaye shi ya masa tambaya <coughs> sun makama ya furu sai ayyub ya tashi zai fita faƙala sai ya ce da ni man hadal fata wane ne wannan saurayin faƙala haga ayyubu sakhtiyani ya ce wannan shine ayyubu sakhtiyani faƙala ya ababakar kai abubakar a aratta an ta takhruja qabla an na'rifaka yanzu da fita za kai kafin mu san ko kai waye قال فأخذ بيده وسلم عليه فقبل يده فإكام حننسا يوم تسلم يرسم بنش حنن نعم إيه. فأقاك أنسم بنشنا كفر عن نفس الله عليه وسلم بعض ليكي وعن ابن عمر رضي الله عنه دقى ابن عمر نعم نعم eh eh aujan musafa ai wannan ba wani wannan ba wai dan albarka bane shi wannan na hannu ai dan albarka ne ga ga salihai ake yi wa ibn umar radiyallahu anhu qissatun wata isa daga ibn umar qala fiha fadanawna min an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu muka sumbaci hannunsa rawahu abu dawud amma wani hadisan da afahul albani fi za'ifi abi dawud wa an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya ji da ita ta ce zaid ibn haritha al madina zaid ibn haritha ya iso madina wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi baiti alhali anna sallallahu alaihi wa sallam yana cikin daki na yana gidana fa atahu fa faƙara al bab sai yazo ya kwankwasa kofa fa qama ilayhi an nabiy sallallahu alaihi wa sallam yajurru thawbahu sai annar sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tashi ya sai ya miƙe zuwa gare shi yana jan tufarsa fa'ata na ƙahu ya rungume shi wa ƙabbalahu ya sumbace shi rahu tirmidhi waƙala qala hadithun hasan yace hadithun amma ba a al albanifi fi da'if tirmidhi وعن أبي ذر دقى أبو ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي لا تحقرن من المعروف شيئا كذا كولاك أنت وانا أبو نأيكين نأيكين كيركي كذا كولاك أنت كذا كأسكنتر كون أبو نأيكين الهيري ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كودا كحد أنقوانك ني دفتك سككا كون نني صدكاتي to kada ka launana kada ka wulakanta ka wataƙila wannan shi ne sanadiyar shigar ka aljanna komai yan kantarsa وعن ابي هريره دغ ابو هريره رضي الله عنه قال يتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم يا سنباتي الحسن ابن علي جيكنسا faɗal al'aƙarau ibn habis sai al'aƙarau ibn habis ɗaya daga cikin manyan larabawa inna li asharatan min alwalad ina da 'ya'ya goma ma qabbaltu minhum ahada ban taba sumbantar ko daya daga cikin su ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la yarham la yurham wanda baya jin kai ba za a ji kansa ba a wata riwayar yace awa amliku annaza Allahu rahmata min qalbik ina da iko ne in Allah ne ya zare rahama daga zuciyarka

don saboda karkata shi a cikin takura eh menene a cikin jan tufafi eh yana cikin gaggawa kuma hadifin ma albani ya ba a fashi ايجا آه، آه، ga سنن الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المديني قال حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عن أروى عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ibn ishaq kuma ya yi yayi an'ana saboda haka akwai tsoron tajlisi to anaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk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 تسلط علينا من لا يخاف